التجار قلبي أستاذ حفظ آدم عبد الحميد إن يزود ومجرد التواجه حالي كنزود قطية يزود بكرا على رفع دو قرنيني تتشنجم جاء خلاته يزود كرم جامنا وطعيلين إذا القرآن يجرم قطية يزود مالا الله نعم. من الشيطان فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قالي وأنا ملوك سرقي بنيا ما نتشين قوة قومي ونتشين كيف سرقت راورتا ya kawo wannan birni na kyau a jihar Filato, har kwata kungiyar jama'a ta izara da bid'a wai ta mace sunna kungiyar musulunci mai wa'azin musulunci da karanta da sunar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kungiyar da Allah ya yi nufi Sheikh Ismail Idris da kafawa shekaru fiye da arba'in da suka gabata muna addu'a Allah ya ji gan malam Allah ya rahama kabarinsa Allah ya ya huta Allah ya kyautata zurriyarsa malaman matan da iyaye da kakanni Allah ya rahama kabarinsu. kariban malam na farko fadilatu sheikh Muhammad Asani Yahya Jingir wanda ya jagoranci wannan tawaka mai dimbin albarka muna addu'a Allah ya malam taimako da kariya mataimakan malam muna addu'a Allah ya taimake su ya musu kariya Allah ya tsora mana akan daidai Allah ya ba mu iko ta yi masa biyayya da da'a bisa dacewa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jama'ar musulmi manyan malaman mu sun yi wa'azi daban-daban akan fannoni daban-daban kuma daga baya aka kira ɗaya daga cikin almajirai na kasashen aka ce ya ce wani abu to muna fata Allah ya ba ku don yin da'a jama'ar musulmi ƙungiyar jama'a ce za ta da bid'a wani da mace sunna tana wa'azi a kan tauhidi kada ta Allah da bauta ba tare da aka da kowa ba ba tare da aka da komai ba domin kashin bayan addini na musulunci shine tauhidi shi yasa kullum malam din zai fara wa'azi sai ya karantar da mu muhimmancin tauhidi muna fata Allah ya bamu iko da dama ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai bayan wannan kungiyar tana wa'azi a kan ibada ibada abin kyau sai da tauhidi sai an san abin da za a yi a ilmance bisa koyarwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ashe wannan yana nuna mana cewa yin karatu wajibi ne a kan kowane musulmi ilimi ya kasu kashe biyu اقول علم فرض عين اقول علم فرض كفاية علم انت وضع دوتي وولي شيني مجسر ذات دوتي ومجن تبا مجي بيت دوتي وما تسا بابا دي دوتي وما بلت با بابا دي دوتي ودوت ما لدي بدي دوتي المجر يوسف المجري بعد دوتي لدي سبا wani ilimi shi ne ilimi da ya zama kurbi kifaya ko da haka jama'atar da ya jama'atar musulmi ya tsaye wa jama fa'afata shi ya tsaye wa jama mutum ya san ilimi na ibada tun daga sarki zuwa alwala zuwa sallah haka matarsa yawa jama da sani kuma ta san menene yanayin jinin al'ada ta san menene jinin al'ada yake ɗaukewa wacce alaƙa ce tsakanin jini da yin sallah wurin zuwan to sai da aka ya zama musulmi idan muka duba rayuwar mu a gidaje yadda yayan mu suke tasowa alhamdulillah Allah ya ba mu yaya masu dimbin yawa za ka samu gida miji da mata kafin a yi shekaru za ka kaske sun sun zama goma goma sha kamar yadda kullum muke ji malamanmu mu suke faɗa za mu ga cewa akwai wata Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa ƴaƴa arba'in wani hamsin wani ma fiye da haka to waɗannan 'ya'ya ba Allah yana ba mu su da yawa sun fi mu yawa idan muka koyar da su addini to za mu zauna da su lafiya za su zauna da mu lafiya amma yadda ake barin 'ya'ya ba tarbiyya to wannan fa ita ce matsalar an ce wajen kashi saba'in bisa ɗari na al'umma matasa ne to idan saba'in bisa ɗari matasa ne idan ba a koyar da su tarbiyya ne kyau ba idan suka lalace to sai ka ga gaba ɗaya sun birkita al'umma sun birkita duniya Allah kiyaye mu a wannan ƙasa mun san sharrin da boko haram suka sanya a wasu jihohi wallahi akwai garin da boko haram duk da cewa boko haram din yawan a lokacin bai kai yawan al'ummar garin ba amma da yake matasa ne shaye-shaye suke yi sun lalace ba san mutuncin kansu ba ba san mutuncin iyayensu ba ba san mutuncin sarakunansu ba ba san mutuncin kowane shugaba ba suka kori garin gaba ɗaya suka shiga fada suka sai ture sarakunan gari kaga wannan lalacewar tarbiyya ce tun daga farko muna fatan Allah kare mu don haka jama'ar musulmi mu sa ɗaɗin mu a makarantun islamiyya muna godiya ga Allah kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna ta bude makaranti a matakai daban-daban tun daga makarantar renon yara zuwa firamare islamiyya zuwa firamare mai gauraye da boko mai silibacin gwamnatin ƙasa zuwa makarantun a tabbas da lahadi saboda waɗanda suka yi karatu mai zurfi a ɓangaren boko amma ba su yi mai zurfi a ɓangaren addini ba Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ji da Ismail Idris malam ya kirkiro da wannan makaranta kuma ana yin karatu ana samun ilimin a wallahi akwai wanda تفكر اصبت لحدي يدي يلو تقول يلو بارساني وما ما باوي ولي وانتفع اصني بني واتشيني واتسكتري جرع ندعر من بين جماعة إدارة البداية وإكامة السنة والله تفكر اصبت لحدي أدري يزعيكم in ake cewa jami'a ce mai karatu mai tsanani mai kaza wallahi da takardar asabar da lahadi ya je suka ba shi law school ya yi ya kwas din a abuja ya gama yanzu ba rufta ne kuma yanzu tsara ne a ɗaya daga cikin kwalejojin jihar gombe saboda haka jama'ar musulmi wallahi makarantun nan namu idan mutum ya raina so to babu shakka ya raina abin da yake ba abin renawa ba muna da makaranti na bangaren mata ga makarantun arabiya ga na boko maza na yi mata na yi ga makarantun da muke da su na kwalejoji ga makarantun da muke da su na sakandare waɗanda alhamdulillah muna kare godiya ga Allah makarantunmu idan an zo jarrabawa waye da neko to muna samun sakamako mai kyau kuma yaran mu suna tafiya jami'a akwai farfesa mahaji wanda ya taba rike abu kuma ya rike jami'a jihar gombe shekaru masu yawa wata mun ziyarce shi ya ce kai jibril jibril ina karni ko wanda yaro jibril jibril ya ce ni a kai shi makarantar aka wa jibril ya ga ɗalibai ya samu ana karatu ya shiga aji aji aji aji yana musu tambayoyi suna ba da amsa yana mun sai wani ba da amsa yake haba ba ban ba kun cika mana jami'a wani ce ne ne ai ba wai jami'ar jihar Gombe ba da za ka je ABU da za ka je BUK da za ka je University of Maiduguri da za ka je sauran university da muke da su musamman a waɗannan jihohi namu na arewa da wuya ba ka samu dan jibir Islamic Science Secondary School ma kuma babban abin sha'awa shine duk yaron da ya shiga university yana kare result din da ya samu menene kare result An jarrabawa bai faɗi ba a cika ba da yi da samu kare ko ba a cika ba ya fito da result mai kyau kuma wannan result din nasa a ƙarshe a ɗauke shi aiki a inda ba a zamani saboda haka ko ko inda ake masa zamani don ba da zo mai kyau kuma idan ya tafi karatun gaba muna da su da yawa duk sun tafi digiri na biyu na biyu wallahi wasu yanzu su ne suke mana aiki a sunna hospital a kunde wanda suka yi primary suka yi secondary suka yi suka university suka je suka yi karatun likita su ne suke mana aiki a asibitocinmu saboda haka ina kiran kaina da sauran yan uwana da cewa don Allah kar mu yi wasa da karatun kayan wallahi duk abin da za ka bar wa ɗa na gado da yake ka mata gida mota kudi menene na rayuwar duniya amma idan baka bar masa tarbiyya mai kyau ba ya koya to wallahi abin da ka bar masa gaba ɗaya zai lalata shi ya tarwata da shi saboda mai saboda babu tarbiyya amma da za ka kashe kuɗin ka kakar da abin da Allah ya mallaka maka mata su yi karatu wallahi in baka bar musu komo ba waɗannan ya'ya ka ba su jarin duniya ka ba su ah, wato riba da kuma jari na lahira muna fata Allah taimake mu Allah ya ba mu ikon ɗaukar tarbiyyar ƴaƴanmu kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya aiki wa amanu ku anfusakum alikum nara ya amanu anfusakum alaikum nara ku dare da kawunan ku da iyalan ku daga wuta malamai sun yi fasara a nan menene tsere da kai da iyalai daga wuta shine tarbiyyantar da su a koya musu sana'a ko ilimin sana'a a koya musu ilimi na addini wanda Allah subhanahu wataala bai kawo mu wannan duniya ba sai don mu yi bauta gare shi kuma mu kaɗe ta shi da bauta saboda haka muna fata Allah taimake mu Allah ya kara wa malam nasara Allah ya albarkaci wannan taro Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh زمان مجلس المعلمين تجار قنبي استاذ حمزة آدم عبد الحميد يا قبات المناجة وعزينا مسلم الله يساكا مسلم الخير معلم